sake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Zahra Aminu Fahim. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. yau mun samu bakuncin Aisha Ahmad Suleiman 'yar wasan polo. ce da yau mun samu babban bakuwa kenan. Haka ne Zahra, wakilin sashen Hausa ta samu tattaunawa da Aisha 'yar wasan polo, mace ta farko mai buga wasan arewacin Najeriya. Ga masu sauraro sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. da bata lokaci ba bari mu je ga tattaunawar wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim da Aisha Ahmad Suleiman. Masararo barka mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A cikin wannan makon mun yi babban bakuwa. Wato bakuwa ce wadda ba a saba jin irin ta ba musamman a yankin mu na Arewa inda za a samu mace wacce take mai kamar maza. Injiyoyin Hausa sukan ce wani yi kwari da bakani ba amma fa mu wannan ba ma bancin da kwari da baka da suke da shi har da dokin hawa. ba kowa nake magana akai ba illa Aisha Ahmad wata kasance yar wasan dawaki wanda ta kware kuma take gogayya da sauran mazaje akan wannan fannin. Malama Aisha Ahmad barka da zuwa sauran mu na yau da gobe. Barka dai na gode. To Aisha Ahmad wadda aka fi sani da Black Shimidoki wato zumunta na wasa za ta gaya mana takaitaccen tarihinta akwai kuma yadda ta samu kanta a cikin wannan wasan na wanda aka fi sanin mazaje da yi wasa ne wanda ba na rago ba. Aisha Ahmad ya labarin da ke fara ni. To dai sunana Aisha Ahmad Suleiman kuma an haife ni a garin Kaduna. Na girma a garin Kaduna na yi makarantu na daga nursery har zuwa secondary school inda na graduate a nan Kaduna. Sai da na gama makarantu na ne na samu admission a can Benin Republic nake karatu yanzu. A takaice dai kan tawa doki dai ba abin da za a ce an tsinta ni cikin tarihin 'yan gidanmu ko wani abu. ni ce kawai na ji sha'awun farawa na fara ba abun gado ba ne ba gado na yi ba ba kuma na ga wani na yi a zuri'an ba na ga ya bani sha'awa accidentally ne na je na kalli wasan na ji ya shiga raina har na fara koya har izuwa yanzu nake bugawa to kin ce haka nan kawai wato kin dai je ne sai abin ya faɗo miki cewa kai bar ki gwada mm-hmm. amma to ta yaya kika tsinci kanki din a cikin harkar wani ne ya ce miki to ga hanyoyin da zaki bayan da abin ya baki sha'awa a form kika siya kika fara ko ya al'amarin ya fara eh to gaskiya yadda na faɗa dai ba wai na san da wasan bane tuntuni ba kuma na ga ana yi a gidanmu ko ni abu wani na yi ya bani sha'awa ba kallo na je na yi kallon ma ba wai na so in je in kalla ba na ɗan bi wasu abokanai na ne muka je muka kalla su ɗaya har na kalli wasan na ganin da suke yi abin ya birge ni so tun lokacin tun wasan da aka buga kenan a kaduna nake magana shekarun bayan da suka wuce tun da na kalli wasan na ga ya birge ni sai na ce to zan koma a ga mu buga wasan tournament din a lokacin so bayan an gama buga wasan sai ni da kaina ba wani ya raka ni ba ni da kaina na koma can filin murtala suka din kenan na je da na je ma ba wanda ma na sani ma kawai na je ne ina kallon dawakin abin na kara bani sha'awa so fortunately enough ne na haɗu da wani wanda ake ce ma Hussein Muhammad shi na haɗu da shi ban san shi ba bai sani ba kawai Allah ne haɗa ni da shi ma dai zan ce ya kai ni har stables inda ake ajiye dawakai gidan doki kenan inda shamakai suke kula da dawakai na kara ganin dawakin na ji abin ya kara shiga raina sosai na furta mishi na ce mishi ai ni ina so in fara ya ce to ai shine coach na wato beginners kenan wanda za su fara matakin farko matakin farko sai ce mishi ni ina sha'awa ya ce zan iya mata fa ba sa yi na ce a ban taba sani mata ba sa yi ba ya ce mishi zan yi so nan ya ce in dawo a gari mu fara koya da shi dokin shi saboda ba ni da dokin kai na to yadda na fara komawa kenan yana koya mu a hankali a hankali har ya kai ga na fara buga wasanni to wasan abun mamakin eh, mutane da yawa za su dauka cewa shi wannan wasa na dawaki kamar su yarima ya da ƴaƴan sarakuna suke yi to kuma kin ce dama ki ba gado kira ban sani ba ko ki kina da jinin sarauta ne kina duwa kan suka yarda da ki a'a ni ba ni da jinin sarauta ni kuma ba gado yi ba kuma dai gaskiya yawanci an fi sanin masu sarauta ko masu kuɗi haka ko masu arziki da eh, buga wannan wasa saboda ka san da abin ya haɗa da doki ba karamin abu ba kudin ciyar da shi eh, kula da shi komai da dan tsada amma ne gaskiya ni ba jinin sarauta ba ne ni kuma ba gado na yi ba kawai na tsanci kaina ne a ciki to a wannan wasa na dawaki shin a sana'a kika dauke shi ko kuwa abin sha'awa gaskiya ban dauke shi a sana'a ba abin sha'awa ne kawai na je gani ina so kuma ina yi ban ɗauke shi a matsayin sana'a ba. To akwai mata da yawa a cikin wannan wasan da ko? To gaskiya dai a yanzu dai babu mata amma ina fatan nan gaba a yanayin yadda nake gani dai ina ina inspiring eh, eh, a yadda nake ganin ina burge mutane na tabbata nan da wasu 'yan shekaru sa ki ga mata da yawa sun taso kuma. ki kaɗai ce wace a wannan faɗin Kaduna da ke yin wasa da dawakan nan? Gaskiya dai a yanzu dai a arewacin Najeriya dai zan iya cewa ni kadai ce saboda babu wata wanda take a yanzu dai haka. Eh ko da kun fita ma waje zuwa wurin gasa ba kya ganin mata. A bana ganin mata sai dai an kallo kan. Kallo wata gare ku sauran mata. To menene shawarar ki game da mata da suke son su yi wannan wasan shin akwai wa'ansu matakai da hanyoyin da za su bi dan yawanci kalubalen yana faruwa ne daga gida kila ana tsoron kada iyaye su ci a da ko kuma wanda zai aure ta da a a ta tunda ta iya tuɗin wani shi hawa doki eh. za ta iya ɗaukar shi a sama tana nuna Allah tana kawo wa kasa sai kuma san tsoron da yake sa matan su ke na wasu. Eto eh gaskiya dai doki shi kan shi a yi yawanci zaki gama ba ma matan ba akwai mazan da har mazan masu na tsoro da yake to dabba ne wani wanda yake da rai nashi ka iya sashi ya yi ya ki ba mota bane da duk yanda kai da shi zai abu ne mai rai so da yawanci zaki ga mutane suna tsoro saboda ba kowa yake da zuciyan yawa gashi karfa da girma saboda an faɗa eh, doki yana da karfin mutane arba'in kuma ba ƙananan mutane ba hmm. so kin ga sai mutum wanda yake da zuciya kuma wanda zai iya yi kuma ba na ganin laifin mata in ba sa sa kansu ba su sha'awar yi saboda gaskiya abu ne wanda yake bukatan zuciya wanda ke tsoron bera kuma ai <laughs> to shine amma dai na san dai ni kam nan gaba insha Allah za a samu matan da za su yi involving kansu a cikin wannan wasan. To, kin yi magana a kan shi kan shi doki da yanda yanayinsa yake ga shi yana da karfin wani. To, wato kenan akwai ilimin da mutum zai samu tukuna na yadda za a sarrafa dokin kafin mai fara hawan da kenan? A to gaskiya dole sai da ilimi ai. Dole wannan dama har doki sai da ilimi sai da dabara. Saboda kowa ya sani ba wai abin da zaka iya jan shi ya ja ba ne kawai jin ka yake ilimi ne ya kake amfani da shi ba dabba ne da basira zaka iya jan shi ya ce maka a'a zaka iya hagu da shi ya ce shi ba nan zai yi ba dama zai yi so da ilimi ne zaka dawo da shi ka sashi yayi abin da kake so ya yi ba wai yana yi dan yana so yi ba ne kawai ilimi da basiran da zaka sani so dole in ka fara hawa doki ka koya hanyoyi na sani yadda za ka sarrafa doki kuma ba wai dokin da kake hawa ba kawai a'a ka san yadda za ka yi da yau ko ina ka je aka baka doki za ka iya hawa saboda ko da yaushe ba dokin da ka saba hawa ko ba dokin da ka koya a kan shi za ka samu hawan shi kullum ba yanzu ni dokin da na koya doki a kan shi ma ina ji daban da ya haushi an kusa shekaru ina ji bazan ko aka in an bani shi yanzu ba zan iya hawan shi ba saboda ya min karami mm. amma a lokacin shine daidai da ni saboda ina koya kuma shi ya koyar da ni abubuwan da ya kamata in sani amma a hankali a hankali sai na fara fin karfin shi na ga yana min karanci bebin abin da nake so saboda karami ne so haka ne da hankali a hankali zaka koya da har zai kai ga lokacin da zaka hau dokin da baka san shi ba ma baka san daga ina yake ba kuma ka hau shi ka sarrafa shi ka yayi maka abin da kake so kuma duk ilimi ne da basira. Wato kin ce yanzu wato dokin ce fara hawa kenan dai dokunan ma girma girma ne karfi karfi eh, ne. Hawa hawa ne kuma. To amma um, a matsayin ki na mace yan mm. arewaci ga kuma musulma ba za a rasa kalubale da kika fuskanta ba a lokacin da kika fara wannan wasan um, daga gida daga wurin abokan aiki maza tun da ba su taba ganin mace ba ga kawayen ki da sauransu yi mana bayani akan abubuwan da kika fuskanta kafin har zuciyar ke dake ki zama a wato wani na bala'i a cikin wannan harkar. Eh to gaskiya kalubale kam na na na fuskanci kalubale da dama ina kan fuskantar kalubale da dama ma a yanzu ma A lokacin da na fara gaskiya ban sa wani a na ba. ban ba ma ban ma yi wani tunani ni na yi tunanin mata da yawa suna yi. Ko suke fada. Eh sai na fada ni na yi tunanin yadda nake da sha'awa sha'awan abin dole ba za a rasa matan da suke da sha'awan abin ba so da na fara ban sa a raina cewa ni kadai ce mace ba amma hankali a hankali to kin san ni da ka faɗa arewacin najeriya da kin san mutanen arewa abinda ba a saba gani ba so na fuskanci kalubale kafin ma fara na fuskanci kalubale daga gida saboda kin ga ba abin gado ba ne ba kuma ta abin da aka ci kuma kin ga a matsayin da ke tattare da shi so da farko dai gaskiya na ba wai sun sa hannu ba ne but then a hankali a hankali na fara fahimtar da su kuma su ga kan hanya kike ko ki dan tsalla ko ki bude gida ba a jiki ba ki wuce gaskiya da farko haka na fara amma dai daga baya dai gaskiya sun zo sun sani kuma cikin ikon Allah suka yi amince gaskiya sun amince shi yasa ke bawa mata shawara kada wanda ta sa kanta a cikin abin da iyayenta ba su amince ba gaskiya saboda ni a lokacin ma da na fara magana gaskiya ban gaya musu ba saboda na san abin da za su yi kai tsaye dai ba za su yadda ba so sai da na bi da dabara a hankali a hankali na fahimtar da su ga abin da ni nake son yi nan sha'awa ce kuma ba yanda zan yi kuma wai ba wai eh dole yana da hatsari but then zan iya samun hatsarin ma in suka hana ni ko a cikin gida ne ma yawa ko a cikin gida ne ma hatsari ba sai a mota ba so a hankali hankali na fahimtar da su kuma gaskiya sun fahimta kuma gaskiya maganan gaskiya sun bani um, go ahead nasu goyon bayan nasu har yau gaskiya sun bani goyon bayan kansu sai kuma kalubalen da nake samu ta fannin mutane irin mutanen da suke magana haka dai zage-zage dai cibitin dai kam duk wannan na gani gaskiya na ji na gani na ji na gani sosai ba irin maganin da ba a faɗa ba ni na mace ne ba mutu a tashi a fili ga mutane dai haka mutanen da baka sani ba ma wani zubin ina hawa doki ina wucewa ka sai ka ji mutane suna magana wanda ma ban sani ba a can fili ma misali eh, saboda yana hawa doki wasu kuma na nan a irin social media platforms na mm, mm. sai ga suna dropping ka wasu comments da ba daɗin ji mm. amma duka gaskiya ni dai kan ban taɓa sawa a raina cewa zan nake so ba don yawa ba yawa kuma ba wai an sa ni dole ba ne sai na yi kuma ba don su nake yi ba in na yi ba su ke jin daɗi ba yawa kwanciyar hankali na ne kuma ban waji da nasu ba gaskiya ban ji da na su ba kwata a kawaye kuma definitely an samu kalubale ta hannunsu saboda za ki ji wani ai ai ta ta fara kaza kaza ni ba zan kara mata magana ba da wanda suke <laughs> wancan da shi eh, kuwa sosai ma kuwa sosai eh, haka sosai ma kuwa so duk na fuskanta kalubale ta hannun <laughs> sosai shi romeo din nake aka da shi a a ni kam dai ba lokacin ba a fara romeo and juliet duka a a lokacin da amma gaskiya daga baya dai nan ma na samu kalubale saboda kin ga ba kowane to yadda dai ka faɗa arewa ne so mentality namu na nan arewa gaskiya daban ne yawa a lokacin na samu famu da suka ce a ah, ai so za su karɓi wani take hawa doki ba kawai don hawa doki eh, haka to kin ga kam ba zai yi ba to shi romiyo ɗin sai rage ko kuma sai aka canza wani romeo a'a <laughs> aka je rabu gaskiya Allah sarki shi wannan bai iya romiyon cin ba sai aka samu wani sabo wanda ya fahimci yadda al'amarin ne. <laughs> gaskiya to kin gani akwai kalibare gaskiya da dama ba a magana to amma shi wannan romiyon da muke tare da shi yanzu mun riga mun zai zuciyarsa muna nan ya fahimci ne biyar hawa doki ke nufi ya ba duka shi zaki iya yi ba kawai eh gaskiya wasa ne kawai yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma ga tattaunawar Binta da Aisha Ahmad. Wasan doki wa'in suna alakanta shi da wani abu ne na halitta kenan wannan eh. jinin ki ya haɗu da shi wannan dabba na dokin eh. ba a magana ko ido ko ka haɗa. Eh. Sai ki kawai kina son ki hau kuma zai iya miki ladabin da zai ma wani masabi shi ba wato gini ne shi sosai ma sai ta mamakin rana ɗaya kin haushi kuma kin ne eh wallahi sosai ne da gaskiya ne nau'in su wa'in su ne suke faɗa eh gaskiya shi doki dama yana da wannan abun idan yana da me ake cewa akwai relationship na mutum da doki hmm. kin gani alal misali har yanzu dai akwai sosai wannan lokacin halittar ba akwai alaka kamar magani taka zaka ji haka akwai alaka nan gaskiya saboda kin gani misali har yanzu dai banda dokin na amma yawanci dai a stables inda nan gidan doki na murtala square eh, inda ake a ajiye su yawanci kullum yadda nake yi lokacin da na fara hawa ina je su sai na bibiye na shafa musu kai kakin gane irin abubuwan na gaggaishe su yawa so ko ba hawan su nake ba mm. ko ba dokin da nake hawa ba na saba da su so a duk sai ga duk lokacin da na shigo filin in akwai wanda ya gani sai ga yana haka yawa thank you idan ya gani ko yana so ya zo sabo ke na gani ta yawa eh akwai wannan gaskiya tsakanin doki da mutum in ka saba da su ne wannan to um, kin ce har yanzu ba ki da dokin kanki eh kuma akan ce ai doki wai yana da tsada na ce to ban sani ba ko ya kai kudin rago <laughs> yana da tsada gaskiya doki yana da tsada sosai yana da tsada hawa hawa ne gaskiya amma dai a yanzu dai mutum na dai son doki mai kyau dai na polo haka dai dan manageable doki haka za a iya samun kamar na 500,000 haka shi ma wato rabin miliyan rabin miliyan ba a ci ba a sha ba a miƙa rabin miliyan eh rabin miliyan kenan amma ka kinga daga rabin miliyan din nan har miliyan 30 miliyan 40 za ki samu doki ki ce mun yan uwa na fulani ya kamata kawai su koma kiwon doki <laughs> wallahi akwai kan da tsada sosai to in kin samu dama a matsayin ki na mace nan wanda kuma kika hanga kika hango cewa arewacin najeriya nan ne mm. ko da akwai wato a cikin zuciyarsu yake wani sun san su yi wasan nan mm. saboda wa'annan alubalen na al'ada da na addini ya mm. tattakura wa'insu abubuwan in kin samu dama aka baki dama ka ce miki aisha to yanzu ki filin naki ne ta yaya ke ganin za a yi a janyo sauran mata gani da me ke son ganin an canza don mata su ma samu filin shiga sannan ke din ma wani mataki ke son shiga kin kai a wannan wasan na dawaki eh to akwai abubuwa da dama da ya kamata a caccanza a yanayin wannan din saboda na farko dai to mentality dai ba za a iya canza yanayin tunanin mutane ba ba za a iya canza ba amma dai ya kamata a ce ana encouraging ba ma mata ba kawai har da mazan yawa kamar ni alal misali da a ce ina na kai na kai karfin da zan iya za iya bin shawara na ko zan iya yin wani abu gaskiya zan janyo mata da dama zuwa wannan wasa wato wannan kayatarwa ne ko ko saboda ni ban fahimci don musamman me kike ji idan kina irin wannan wasa ne wanda yake da yake kara wa mutum courage karfin ba ma na jiki ba hali thank you eh. karfin hali haka wata jaruma yawa abu ne wanda idan kana yi hmm. kai kanka zaka dinga jin kawai Allah ne ya baka hmm. ba wai karfin ka ne ba gaskiya Allah ne kawai ya baka kuma Allah yawa kuma Allah ne kawai yake tsare ka ni kamar yanzu alal misali idan bana wasa idan na zauna a ina kallon ana wani wasa ni mm. na ina jin ya ne ke yi a cikin filin mm. kai da kake cikin filin ba za ka sanin kana going through irin risk din nan ba wato wa'annan hatsarurruka da ke eh, da kake eh. kwana da shi kan da sai ma kuwa so idan ina kallo idan ina kallon wasan daga waje in ba ni nake ba na kan doki ina kallo kawai ina kallon da suke sandin da mamakin kawai Allah ne yake Allah yake tafiyar da al'amarin wallahi ba karfin mu bane Allah ne kawai saboda abu ne wanda yake bukatan ba karamin jarumtaka yake bukata ba karamin zuciya yake bukata ba hmm. saboda mutum yi saboda kin ga ba wai wani abu ya rike mu kan dokin ba daga mu sai likafin mu likafin shi yana iya yawa shi shi zarar yana iya tsinkewa hmm, shi kanshi sosai zai iya tsinkewa shi kanshi linzamin da ka rike ma zai tsinke kuma in ba linzami ba doki ta za ka yi kontrolin doki so abu ne gaskiya wanda yake um, gyara yanayin tunanin mutum yana kara wa mutum basira ba ma akan yanayin wasan ba akan yanayin zamantakewanka da ma al'umma gaba daya saboda za ka na dinga ganin ikon Allah akai akai halit dabba ne yayi dabban da ya fi karfin ka ba wai ba wai abin za ka iya tsaya ka ja da hannun ka bane ya tsaya balle ni mace so kin abu ne da yake bukatan wannan yake bukatan basira sosai so imagine na janyo mata da dama cikin irin wannan ala wasa za ga in fact arewa gaba daya ma za ta na dinga improving saboda yanayin tunanin mace ma zai canza abubuwa da dama da za ta iya ba yanzu yadda aka raina arewa ma za a dinga ce ai mata kuɗi suke so no in kika fara za ki ga ke kanki kan du abubuwa da dama da maza suke yi ba wai karfin ka bane kawai basira ne Allah yake sa mutum ku saboda mata da dama man ku a yanar gizo na ina ganin messages da dama daga wajen mata wanda suke sha'awa ina gani sosai sosai kuma sai ki gama akwai da wanda ma suka samu suka yi mun magana kenan na san akwai da dama da basu mun magana ba amma suna so kuma ba wai abin tsoro ba ne ba kuma laifi ba ne yawa da dama sai ki ga iyaye ne suke hana yaran su cimma burin su saboda abu ne na ban sha'awa abu ne na gwanin sha'awa ba abun tsoro ba ne ba laifi ba ne ba kuma wai a addinance an hana ba ne. in za a iya ma tunawa annabi ma ya faɗa abubuwa guda uku wasanni guda uku da ya halasta addini da wasan takobi da wasan doki da wasan miji da mata kuma kinga a wajen wasan dokin bai bambance ya ce a akar mata su ba saboda a hadisai ma ya fito inda mata masu gwagwarmaya an sa mata masu hawa doki ba kuma haramun ne ba kuma abin da in zaka yi zaka fito da tsiraitin ka bane ko ni da nake hawa da hijabi na nake hawa nake buga wasanni na so kin ga ba haramun ne a je malamai sun faɗa na yi na kafin na fara sai da na yi tambayoyi na ba haramun ne saboda haka ya kamata iyaye gaskiya su taimaka akan mace ma ta dinga wani abin da ba ba yi ba ne shi yasa sai ki ga rate na ma abubuwa da dama da ke faruwa arewa musamman akan mata ma sai karuwa yake mata masu shaye-shaye mata masu iskanci dai da sauransu sai karuwa yake to duk wannan da rashin aikin yi ne ga inda energy su za su yawa hana su so dole su zama na yawa amma ni da dama mata suna min magana suna so su kuma nan gaba na san ina da karfi gaskiya zan yi encouraging mata su fara wannan wasan saboda ni kaina ya taimaka min maganan gaskiya. To Aisha ce kada ki nau kina gabatar da wannan wasan na dawaki kuma a cikin wannan wasan nake akwai tun jika ta eh, samun kanki cikin hatsari wato kin faɗo daga kai. Eh to na kai shekara hudu ina yin wasan nan kenan shekara na hudu kenan kuma gaskiya eh na dan samu wasu hatsari haka na taɓa faɗowa faduwa dai gaskiya na faɗo amma ba wai sosai ba kuma dole ne dama haka eh to akwai wanda na ji dan ji jiki gaskiya akwai faɗo wanda na dan ji jiki dan ina samun sauki kuma na ci gaba dama dole irin wannan za a dan samu hatsari ko yaya ne kuma tun da na fara dama na sa a raina ko farkon faduwa na sai da na tashi na ci alhamdulillah na ji na gani kuma shi haka ake ji so dole za a samu irin haka ai dama za a samu irin hatsari amma dai kawai a kodin yaushe ana fatan kai ya zama na very serious hatsari dai gaskiya menene fatan ki a game da gaba daya wasan nan a arewacin Najeriya? Gaskiya ina fatan a samu ci gaba. Ba wai babu ci gaba a yanzu bane a'a akwai dan abubuwan da ya kamata a dudduba. yawa akwai abubuwa taimakon da ya kamata a yi a arewa kamata a ce misali a samu wani riding academy haka kar abun abun ya koma musamman arewa ya koma kan kawai masu kudin da masu sarautun. Mm, su kawai suke yi mm. kuma gaskiya bai kamata ba yanzu ni da misali babana bai da kuɗi ni ba mu bayan sarauta ne sai in ce kan yi sha'awa kenan ai Allah na sa mutum abu ne a zuciyar shi ba dan wai dole sai kana da sarauta ko kana da kuɗin bane ko ma kowaye ne zai iya tashi a yaji sha'awan yi shi kenan sai ya ce ba zai yi ba saboda bai da kuɗi ko bai da sarauta hmm. so su da suke da kuɗin ya kamata su na dinga taimakawa mutanen da suke da sha'awa amma ba su da ƙarfin gwiwan yi ana taimaka musu saboda kowa da ra'ayin shi ra'ayi kamar riga yake kowa da nashi kowa da wani na wani wata na son ita ba ma kula ne a gabanta ba kwallo take so ta yi mm. so ra'ayi haka ra'ayi yake daban-daban to da yawanci a comments ina gani ana cewa ra'ayi riga in aka yi postin ne bi hotun ana ko wani abu mm. to gaskiya ra'ayi ne ni ban da sha'awan kwallo ni yanda ban kallon kwallo so mutane da dama na gani saboda ina polo ina ina to a'a ni ba haka nake ba so da yawanci idan na sa a na fita aka gani sai a ce a ah, dama kina sa tamfa to ina sa duk da zan je in ko kasuwa zan je hijabi ne ke siya ina shiga na yadda ya kamata so saboda ina son polo bai kasance dole bai canza ni ba kwata-kwata bai canza ni ba kwata-kwata ina yin abuna na mata in zan je hau doki na san zan je hau to da yawa da hijabi na ma nake hawa doki sai sa babban hijabi lokacin da nake training da hijabi zan hau doki na in je in training ina dawo gida ba ma za ka san doki na je na hau ba hmm. so bai canza mun komai ba kawai ra'ayi ne ina so ne shi yasa nake yi to iyaye kuma ba wani jan hankali za a yi domin su ba 'ya'yansu ba kanan wani wasa da suke matakar ba sabo ne na ubangiji a ba su dama su yi kuruciya ce dan wani lokaci idan an hana matashi ba eh. a lokacin ne yake cewa sai na yi kwarai da gaske gaskiya kamata iyaye gaskiya su duba ma yaran su maganin gaskiya sai ki ga yara da dama wani zubin musamman ma sai kika lokacin hutu ba makaranta ba islamiyya kowa da musamman ma ga lokacin da ake da ake ta strike a Najeriya din nan to ba abin da mutum yake yi amma sai ki ga a lokacin ina da abokanai da dama amma maza ne wanda suka yi mun magana lokacin dan strike din nan da aka dan ai suna so su fara hawa duki akwai wani ma har ya ma dan kware yanzu gaskiya mm. kin ga yayi amfani da time din shi bai ce zai je a ah, shi ba abin da zai yana gida wai abi abokanai na aje nan ayi waye ayi waye to kin gani amma sai ya dan yi tunani ofi tun da ga abin da yake so ya yi to gashi yana da opportunity da yi dama can tun asali yana da sha'awa amma bai da lokaci to kin gani yanzu ya dan samu lokaci ya samu ya shayo kan iyayen shi kenan sai fara hawa to at least kin ga ya using time nashi ya yi lenin ya koyi wani abu sosai wanda zai amfani shi ko yaya ne su ya kamata gaskiya iyaye mu dan duba ma yaran mu muddan dai abu ba abin da haramun bane ba abin da yaro zai lalace bane ba abin da zai kai yaro ga halaka bane gaskiya kamata a duba a a taimakawa yara a bar su yi abin da suke so su yi don saboda dan kankanin lokaci ne ba wai wani wannan bane nan gaba ma sai ki ga yaro daga nan ma ya tsinci kara tsintan wani abin da zai dan sa shi ci gaba a rayuwa ya kara engejin kanshi a ciki. Ita wasu kofi. Ya da dama kam. Ina da trophies da medals kamar guda sha hudu. Ina da awards da dama gaskiya. na ci ciyo kofi kam a tournaments daban-daban da na buga kenan kuna fitawa cikin wajen garin kaduna yeah ina na buga a port na buga a mina na buga a kano na buga a kaduna da ƙarshe arwani ma isha muna godiya da wannan dama da kika ba muka tattauna muka kuma fahimci wannan wasa na dawaki masu sauraro abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan satin Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na da ya da gabatarwa wato Muhammad Hafiz Baballe da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da Julie Lagos Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama